الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu sahihin da imam abu zakariya annawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da takwas kuma muna cikin babu amri bil ma'aruf wannan hayanin anil munkar babin da ke bayani a kan mahimmancin umarni da ke can aiki da hana munanan ayyuka a satin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin ayoyin da imamun nauyi ya kawo a yau kuma za mu ci gaba insha Allah za mu tashi inda imamun nawa ke cewa qala ta'ala wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur suratul kahf ubangiji ta ala ce wa qul al-haqqu min rabbikum wa qul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan addinin alqur'ani da musulunci da tauhidi al-haqqu min rabbikum gaskiya ne daga wajen ubangijinku faman sha'a umin duk wanda ya ga dama ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafurce wato addini dai addini ne addini musulunci addini na gaskiya ko ka imani da shi ko baka imani da shi ba yana nan a matsayinsa na gaskiya rashin imanin ka da shi zai sa ya zama karya ba ya zama barna ba shi yasa ubangiji ta ala ce in ka ga dama kai imani in ga dama kai kai imani to nan ba an ba da zaɓi ba ne amru tahdidin wato tsoritarwa ne ubangiji ta ala yake in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama kar ka yi imani wai ana baka zaɓi ba ne duk wanda ka yi ɗaya ba ne a dolen ka ne ka yi imani sai dai ana maka gargaɗi cewa fa idan ba ka yi imanin ba ma to ka jawo kanka bala'i ne da masifa kuma abun a kanka dai tsaya yasa ayar ta ci gaba ta ce ina inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yi yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bisa ash-sharab wa sa'an murtafa'a ubanci ta ce wanda ya ga dama imani wanda ya ga dama kare amma dai mun tanada wa kafurai waɗanda ba su yi imani ba wutar jahannama wanda hayakin wutan da ta yi musu katanga za ta kewaye su idan sun nemi taimako a taimaka musu da kishirwa sai a ba su sha idan sun sha sai ta yanke musu abin nan kayan cikinsu sai sabon gidi ta zata bisa sha butir da abin sha a ce dalma ne ita ce ruwan shanka wasa'an murtafaka wurin shakatawa ya yi muni ita ce wutar jihannama ce nan za a sa a ciki kuma a ce shakatawa wannan ya yi muni to karshen ayan shi yake nuna a sai dama ba ana cewa ko kai imani ko kar kai ɗaya bane a ana tsori ta kan don ta ta'ala ya bayyana kowace hanya hanya mai kyau da mara kyau mai kyan ya faɗi sakamakonsa mara kyan ma ya faɗi sakamakonta wa hadaina hunna jini Allah ta'ala ya mun shiryar da su Ta farki guda biyu mai kyau da mara kyau to nan ma haka ne idan ka yi imani nan sakamakon ka aljanna ne idan baka yi imani ba kuma sakamakon ka wutar jahannama ne kuma idan ka shiga za zaka tawama a ciki har abadan abada kuma wuta ne za ta kewaye ka ta maka katanga sama da kasa gefe da gefe babu cikin da za ka fita idan ka ji yunwa za a baka bishiyar zakko wanda wannan bishiyan wata irin bishiya ne mai daci wanda shanta azaba ne kana sha za ta yanke maka hanjin cikinka wasu ma ne suna ta da za a digo da digo ɗaya na ruwan bishiyan da ya ɓata ruwan duniya gaba ɗaya nan bishiyan za a ba mutum ta kaya ya yanke masa hanjin cikin sai yana jin kishirwa kuma sai a ba shi ruwa na narkakkiyar dalma da kuma diwan ɗan wutan nama ta fashishi ya bashe sha shi kenan ya je ƙara yayyanke masa hanjin cikin sai gwammace ma da bai nemi abincin ba ko bai nemi ruwan ba ba za ka duk lokacin da ya buƙaci wani abu an bashi to azaba ne azaba ke kawai sai sabon ita ta ce ya shi wujo shi wannan ruwan yana narkar da fiska yana kona fiska yanzu shayi idan ka ɗauko za ka sha kana kawa fiskan ka ji da zafi yana kona kaga za ka ajiye ka bari ya yi sanyi ko ka fifita sai ka sha to amma a lahira ba ka da wannan daman in ka ɗauko za ka sha tafashashen ruwan ko dalman ko ciwon tana ganin za ta kona kan tana kona kan kuma dole ka sha a haka kafin shiga ciki ya yayyanki hanjin ciki ma ya ƙona fiska gaba daya wa yastaqidu yuqafu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh ina kone fiska ina gasa fiska kuma ba da ka iya dole ka kuma ka kai shi bakin ka ka haɗe ku wani ita ce azaba ta wutar jahannama duk wanda bai imani ba wannan azaban tana kiransa. Ba za ka ji tsoron Allah mu gyara imani bangi ta na cewa na kafaru quddi Allahun fiyabun min narin yusabbu min farko, ru'usihim al-hadid يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد فما تفاعل عدوان بإيماني وذا مسا تقع من وانا زبا مسا روان زافي دقا سمنسا لما لا يكون وسنا دوكا سدى idan an buge shi sai a tafi karkashin kasan wutan jahannaman zafin sai fito da shi sama sai kuma mala'iku zabaniya su sake dukansa da guduma ya tafi kasa haka har abadan abadan babu ranar da zai samu sassauci to imani da Allah ne abin da fi komai mahimmanci, idan baka yi imani da Allah subhanahu wataala ba to yi asara duniya da lahira sai ce wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fasda bima Umar. ka tsaga abin da aka umarce ka da shi wa arif anil mushrikin ga kawai da kai ga bari mushrikai da ruwanka da su ma'ana ka bayyana addinin musulunci kar ka boye kar ka damu da zagi mai zagi ko suka mai suka ko cutarwa mai cutarwa ya amina suke kata ga kanka kaman ma kaman ma baka ji ba so wannan ayan ta sauka ne bayan an yi shekara uku ana kiran mutane zuwa ga musulunci a sirrance ba dama a bayyana manzala san suna je zai same ka ce kai imani shi manzon Allah ne in ka gamsu kai imanin kai ma ba za ka ga wani ba kowa yana koyi sa saboda mutanen makka za su cutar da shi to shi kenan ana tafiya haka shekara uku ana wannan da'awa ta sirri su abubakar suka amsa su abdurrahman bin wasu usman wanda sai na abubakar ya je kira su suka amsa kira su khadija sun yi imani ali bin abi talib ya imani to haka ake zuwa yan jama'a yan kadan ana mitin a wani gida darul arqam ibn abi arqam nan ake mitin asirranci ana tsorace tunda aka yi shekara uku a cikin haka ba dama ka fito a fili ka ce a yi imani to bayan shekara uku ne fa sai aka cewa za su ma ya bayyana abin da aka umarce shi da shi ma'ana ya isar da wannan manzancin zuwa ga dukkan halitta gaba daya don hujja ta tsaya a kansu idan ma baka yi imani ba to an tsayar maka da hujja kuma ka yi imani dama abin da ake bukata ke yanzu kan boye-boye ta kare ke ta fanjama fanjan ko da za a cutar da su su tashi su bayyana su wannan haka aka dinga yi sai bayan shekara uku ana shan wahala da wannan bayyanawan ana cutar da musulmi ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa a abin a tsora masa tumbi na na na raƙumi akwai kashin a ciki zuwa zuba masa kan sai na sujada a maka fara akuya kuma zo a shaƙe shi yana yana yana yana yana sujada sai na bakar wata ran da zai ga an shaƙe shi ya kasa hakuri ya tashi ya zo ya buge mutum ya bambare manzo sama ya buge wannan mutum ba zaune ne a kaba sai ma zasu ake yake cewa waje zai shaƙe wannan mutumin to sai wani wani wani kafu ya taso ya shaƙe manzo ta sama, a ce masa ibnu mu'ayyid to zo ya shaƙe shi sai na Abubakar sai tashi ya zo ya buke shi ya kubutar da maza su ya yadda shi a ƙasa ya ce a taƙatuluna rajulan an ya ƙula rabbi Allah wa ƙajja a bilbayi na timin rabbi za ku kashe mutumin da yake Allah shi ubangiji na alhalin ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangijinsa ubangijinku haka kawai za ku kashe shi shi sa ke cewa ne a wadu man dafa an rasulullah sallallahu farko wanda ya kare manzo Allah sallallahu alaihi to sai bayan shekara shida sai tsina Umar da sina Hamza suka musulunta a shekara ɗaya to anan ne ba ka samu dama dama sai ga hamza sabbin musuluntansa taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wani ya zai ma Abu Jahal ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Kaaba shi kuma ba nan yana shigowa yana daidai wajen safa zai shigo Kaaba sai wata baiwa ta tare shi ba baka ga abin da aka wata dan uwanka ba Abu Jahal ya mare shi shine ya shigo dakin Kaban ya mari Abu Jahal ya rama manzo Allah sallallahu a lokacin bai musulunta ma ya rama masa an taba dan uwansa sai suka kama cacar baki abuja zai ce masa kana kan addininsa ne sai ce yi ina kan addininsa shi kenan su abin musulunta sai dangin hamza suka ware za su bi bayansa mutane abuja su ma suna koyon bayansa abuja da ya abun abin zai bace sai ta jale shi na bugi dan dan uwansa ne to daga nan ko musuluncin sai na hamza ya kyau dama kuma ko a zamanin jahiliyan ana tsoronsa to kuma sai kuma ake shakkan taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai na Umar shi ma musulunta a wannan shekara shi ma kuma abun tsoro ne a cikin jama'arsa a zamanin jahiliya bayan ya yi ta manzon sama abubuwa daban-daban aje ya samu kanwarsa da mijinta sun musulunta ya ji labari ya je cutar da su suka nuna masa ba gudu ba ja da baya Ya ji suna karanta suratu tsaha, cikin nan sai kuma imani ya shige shi sai ya tafi wajen manzala sama zai je musulunta har gida da ya shiga wajen manzala sama manzala sama ya ce masa haba umar har gida ma sai ka bi ka cutar da ni duk cutar da ina kake a waje bai isa ba sai ka zo har gida bai san ya zo musulunta wani shi ke ne ta shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annaka rasulullah sai musulunta shi ke nan sai ke tambaya manzala ta zama me sa muke goya addinin na zana ce masa ai ba mu da ƙarfi ne ce ah, shi kan zai bayyana addinin ta ko ina yace wallahi ma min majalisin jalastu fihi bil kufri illa jalastu fi bil iman ita duk inda na je na zauna na bayanar da kafirci na koma wuri na bayanar da imani na su daga nan kawai ya kama bayanar da musulunci sai kuma aka ji tsoro to shi sai na umar mutum ne wanda yake jarumi kasan kowa da yadda Allah yake halittansa shi kuma babu tsoro a cikin lamarinsa jarumi ne shi yasa shaitan ma tsoronsa yake yi ma manza sun haice ma salaka umar fajjan illa salaka shaidanu fajjan gaira fajji sai na umar bai shiga wani wuri ba wata hanya ba ko sai shaidan ya kama wata hanya daban ba hanya kuma in ya ga an goshi kaucewa zai koma wata hanya saboda tsoronsa da yake yasa da ya zo yin hijira ma a bayyane ana yi abu ya ce a idoki guzurin su kiwa dakin abu ya zare takwabinsa ya duk wanda yake so mahaifiyarsa ta yi asaransa matansa su zama zawarori ƴaƴansa su zama marayu rabi ni bayan gari zan yi hijira zuwa madina babu kafirin da ya bi shi to shi yasa manzo sun ya ce kana nabiyyun ba'di da kana umar da za a yi wani annabi bayana da zai zama umar wanda jarun kansa babu gudu babu jada daban? to manzo ta sama an umarce shi ya bayyanar da ya bayyanar da al'amarinsa a fili to kafin wannan an saukar masa da wa'anzir a shirata kal a yi wa ‘yan uwanka na kusa wa'azi su ne sune ashira danginka to wata ran ya kira su zai musu wa'azi zai musu gargadi to da aka zo ya tara yan uwansa danginsa kenan a ciki akwai abu salif akwai kuma abu lahab to shi abu lahab ya san me maza su mazai tun da ya san kuskus din duk wanda ake dai suna da labari to sai yake ga maza su ma cewa kar ka zo mana da wata magana fa irin ta yara kar ka mana yarinta a nan tun kafin ya yi magana kar ka yi mana yarinta so manzala ta sama a wata riwayan sai shiru bai ce komai ba har sai daga baya sake kiransu suka haɗu mutum arba'in da biyar ya zo ya haɗa su a wuri guda ya ce musu innan ra'i da zubo zibo ahlahu shi fa shugaba ba ya yi wa iyalinsa ƙarya yana gaya musu gaskiya ma'ana yanzu idan mutum gwamna ne ko shugaban ƙasa wani minista zai iya zuwa fito a rediyo da talabijin ya ta ƙarya amma ya koma wajen matansa da yansa kuma zai ga musu gaskiyar lamari ga inda so da ba a tsoron wani abu kuma a dangane da su ma'anansa shine ko da a ce zan yi karya ballantana ba zan yi ba ai ba zan muku karya ba ko yan uwana ne zan ga muku gaskiya shikenan sai ce wallahi lazi la ilaha illa huwa inni la rasulullahi ilaikum jami'an inna rasulullahi ilaikum khassatan wa ila nasi amata yace na rantse da wanda babu an bauta da gaskiya sai shi ni manzon Allah ne zuwa gare ku a keɓance da kuma zuwa ga mutane gaba ɗaya yanzu ina an ce wa anzir ashirata kal aqrabin yawa yan uwanka na kusa gargadi kaga ake wance kenan can kuma sai aka ce abin nan ya ayyuwar rasulu abin nan ya ayyuwar rasulu kul inni ba ita nake nema ba inni rasulullahi ilaikum jami'an inni rasulullahi ilaikum jami'an ce ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya amma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira so da haka kenan ku zan muku wa'azi a keɓance sannan kuma mutane ma zan isar musu da wannan sako kuma sai ce wallahi latamutunna kama tanamun wala tastaykizunna wala wala kamata kama tastaykizun wala tuhasabunna bima amilu wa innaha aljannatu abadan abin an-naru abada yace wallahi na rantse da Allah za ku mutu kamar yadda kuke bacci kowa yana bacci kamar yadda kuke bacci na haka za ku mutu kuma wallahi za a tashe ku ranar alƙiyama kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku kuma wallahi sai an muku hisabi akan ayyukan da kuke yi kuma wallahi makomar biyu ne ko dai wutar jahannama ko aljanna har abada ko kuma wutar jahannama har abada in ka imani aljanna har abada in ka kafurce wutar jahannama har abada babu wata makomar in ba wannan ba ya isar da wannan sakon abu talib ya ce masa ma a habba ilaina mu'awanataka wa ma aqbalana linasihatika wallahi muna son mu dai za mu taimake ka kamar ka ce wallahi za mu taimake ba wanda ya fi mu son mu taimake ka akan wannan kuma babu wanda ya fi mu karɓar nasihar ka za mu karɓa za mu karɓi wannan nasiha shikenan sai abu talib kuma abu lahab sai ce abin da nake so da ku ku kama hannunsa tun kafin wasunku su zo su kama shi yace wallahi inna la sau'a ita wannan abun kunya ne ka zo mana da shi yake ga manzo sama yace to ku riƙe hannunsa ku hana shi wannan da'awar tun kafin wasu su zo su koce shi su gama da shi sai faɗi wannan magana babban sa ne Ina faɗa abu talib babban san kenan wanda ya rene shi sai ce wallahi la namna'uhu ko la lamna annahu wallahi sai mun kare shi za mu kare shi la namna annahu wallahi za mu kare shi ba za mu bari a cutar da shi kaga shi ya gane gaskiya ne sun wani ana sa sai ka ɗauka abu talib ya yi imani na kwabe imani za ka iya ka gane gaskiya kuma ka kin aiki da ita Sosai sai ce masa akwai daga cikin maganganun da ke gama za su ma akwai fasda bi amrika ma alayka ghababatun wabshir wa za ka min minka uyuna wallahi lam yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fi da turab dafina wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khayr adyan al-bariyati dina لولا الملامة أو تزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yace ka je ka yi ka tsaga al'amarin ka duyan da kake so fasda bi amrika je ka bayyana al'amarin ka ma alayka ghadabatun ba za ka dauka kanci ba hatta uwarsa da fitra bi da hasidi na mutu na yi filo da turba ya tukunna an tsora kasa a kan yace wallahi ba za su iya zuwa su zo su cutar da kai ba matukar ina yi ce ba za su iya wa?" wannan masa albishi cewa zai kare shi zai kare shi yace ka zo da addini ni na san addini nan ya fi kowane addini yace amma ba don tsoron kar a zarge ni ba kar a dinga zagi na ana cewa na bar addinin babana na bi addinin yaro ba ni ma da na bi wannan addini in ji abu Allah bai kaddara masa imaniya. ba wannan kawai ana shi imani tsoron zargi su kuma ne la na fillahi laumata la'in ba sa tsoron zargin mai zargi su kenan ya yayi bai imani ba da sabbin wannan kuma har ya rasu da ya rasu ba za su ma ya yi ƙoƙarin ya laƙana masa kalmar shahada yana cewa ya ammi ƙulla ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha inda wata ruwan uhajju laka biha inda ya babba na ka faɗi la ilaha illallah wannan kalman zan kare ka da ita rana alƙiyama mana in ka mutu akan la ilaha zan kare ka da ita ba za ka shiga wutar jahannama ba amma ya faɗi wannan su abdullahi bin umayya suna nan su abu jahal sai ce masa atarzabu an millati abdul muttalib za ka yi kyaman addinin babanka abdul muttalib ka bi addinin yaro sai ki faɗa manzon sa ya sake maimaita ka fa ila ilaha illallah zan kare ka da kalman ranar alkiyama sai so kuma su ce masa za ka kira man addinin babanka da addinin yaro har uku a ƙarshe da ya ce wa ala millati abdul mutsali yana naka addinin abdul mutsali sai rasu yake na mutu ya bar duniya manzon an hankalin sai kaje ce wallahi sai na nema maka gafara matukar ba a hana nema sai ko Allah ya hana shi sai sauran sabai ma wanda iyayensu suka mutu akan kafirci suka ce mu ma za mu nema wa iyayenmu gafara Allah ta ya hana su gaba da ce ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بايا kamata ga annabin Allah. da waɗanda suka yi imani su nema mushrikai gafara bayan ya bayyana musu cewa ‘yan wutan jahannama ne sai kenan sai aka hana shi so duk lokacin da aka kawo wannan kissan dole ka san cewa imani daga Allah ne kuma ka ji cewa ubangiji Tala ya yi maka ni'ima da yayi ka musulmi ba wayonka bane ba ka bane kuma ba kokarin wani bane don duk kokarin mutum bai kai kokarin manzala sama da akan akan baffan sabo ba. kuma har Allah ta'ala ƙarshe ta masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shirya da wanda kake son ka shiryar ba Allah shi yake shirya da wanda ya ga daman ya shirya da shi tare da iya bayaninsa da iya wa'azinsa da iya nasihansa da fasahansa da balagansa wanda har ubangiji ta ce wa innaka ta tahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici mana kana bayyana musu hanyoyin shirya ka iya da za ka yi bayani a gane amma tun da ba shi yake cusa imanin ba Allah ce ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba ka iya cusa masa imani to sai ka gode wa Allah ta'ala kai da aka haife ka a cikin musulunci wai waye ne zai gwagwarmaya da kai don ka gane musulunci gaskiya ne babu a cikin musulunci aka haife ka iyaye ka sun haife ka musulmi haka ka taso kaga suna musulunci kake wannan kawai ya isa ya sa ka gane matsayin iyayenka ba sha wahala da kai ba suna nuna maka imani da Allah baiwa wace daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala duk lokacin da ka kawo wannan kisan ko sai ka tuna da wani bai hude kuma wani matashi wanda shi kuma yana kyautata manzala sa gashi kuma bai hude ne ba musulmi bane don a cikin waɗanda ba musulman ba ya kaga wani yana da ɗabi'u masu kyau kwana biyu maza su ma bai gan shi ba ina yake aka ce ai bai da lafiya maza su ma sai je kashe shi tawazu irin na maza za su san a matsayinsa na annabin Allah shi kuma wannan a matsayinsa na bayahudi kuma yaro matashi amma maza su ma ya bar gidansa ya tafi har gidansu ya je ya gaishe shi ya duba jikinsa ya kyau ɗabi'u iri na manzala sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi sai ga alaman yaron nan bai zai tashi ba wannan matashi bai zai kai labari ba sai ya kula la ilaha illallah afa ila ilaha illallah ka musulunta domin ya samu tsira in ya faɗe ta shi kenan aljanna zai tafi sai kalli babansa babansa kafuri ne bai hudi sai babansa sai ce masa ati abul qasim ka bi baban qasim wato ka bi manzo Allah sama ka bi abin da yake so sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida ba wanda ta gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzo Allah sai musulunta yana musulunta kawai sai Allah ya dauki ransa shikenan shi kuma Allah ya masa tawfiki ya masa gidar doko shikenan ya karbi imani ya masa gaman kwatar yana yin yana yana rasuwa maza sama ya juya yana murna yana farin ciki yana cewa alhamdulillahi allazi anqadha bi minan nar na gode wa Allah ta'ala da ya anqadha anqadhahu bi minan nar na gode wa Allah ta'ala da ya tsamar da shi daga wutan jahannama da sababina alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nar manzo Allah yana murna ba yahudi ya musulunta ya cika da imani to kai kuma ya wani imanin ma haushi ke ji wani yayi komin kan gaje wa mutum ya imani abin farin ciki ne a musulunci ya kamata ka ji daɗi musulunci ya samu karuwa amma wani haushin sabon musulunta yake ji wai musulmi ne kuma idan mutum bai daɗe da musulunta ba ya dinga cewa sabon musulunci ne haushin sai yake ji ba son mu'amala da shi ma fata kwata tubi ne ya da daraja wajen Allah ta'ala maza sama murna ya dinga yi to wannan kuma shi ne nuna maka komin matsayinka akwai abin da da ka so ya yi kuma bai yiwu ba ma'ana ina ma da abu ɗalib ne ya imani yadda maza sama yake yanzu ba yahudin nan ba dangin iya ba na baba ya musulunta maza sama yana murna yanzu inda ina ma da abu ɗalib ne musulunta wani irin murna zaka ga zai to amma bai samu wannan ba shine ma kullu ma ya tamanna almar'u yudrikuhu tadbir riyahu bima la tashtahi sufunu ba duk abin da mutum yake buri ne zai samu wa jirgin ruwa yana tangadi iska tana ta yawo da jirgin ruwa kuma jirgin ruwan ba haka yake so sai mu gode Allah bisa wannan ni'ima ta musulunci manzon sama ya tara su yan uwan nasa a dutsen safa a dutsen safa ya bani fihir ya bani abdimana ya bani wa dukansu dangin sai kira su gaba daya ya tara su a kuri guda bayan an saukar masa da wannan ayan wanzir ashirar takal akrabin me yake musu ce don Allah da zan ba ku labarin cewa a ƙarƙashin wannan kurin cikin kurin can a bayanmu bayan wannan dutsen akwai wata runduna na yaƙi mayaƙa wanda za su zo su yaƙe ku abokanin gaba sun shirye shi na yaƙi suna nan suna zuwa ku ku yi ku ɗauki mataki za ku gaskanta ni ko za ku ƙaryata ni suka ce za mu yadda da kai saboda ma jarramna alaika ka ziba. mu taɓa jarraba ka da ƙarya mu a wata ruwa ma jarramna alaika illa su jika ba mu taɓa jarraba ka ba da gaskiya za mu yadda da wannan wato idan ka zama mai gaskiya mutum bai isa ƙaryata ka ba sai dai ya ce ba zai bi abin da ka zo da shi ba kawai hmm, kuma ko ya karya ta kama baki ne ka gama za su ma'azin shi da me da gaskiya shi za kai tsaye suka ce amma wata wajen raba ka da karya ba ma ka gaba wanda ya sai ce karya kake yi idan mutum ya ke kawai idan an san ka da gaskiya duk abin da ka kawo za a yadda da shi in mutum ya ki ma ya san ya bi son zuciyarsa ne ba wai a bai yadda da kai wani amma idan ɗabi'an ka ƙarya ne ko gaskiyan ma ka zo da ita ba za ka karɓe ta ba sai dai an ji ta daga bakin wani daga nan ka lalata ɗabi'unka ka lalata mutuncinka sai suka ce mun yadda sai maza su ma ce wallahi inni la rasulullahi ilaikum wa inni na nazirun lakum bai ne zai azabin shari wallahi ina muku ni manzon Allah ne ina muku gargadi gaba ga azaba mai tsanani mana in ba ku imani ba ubangiji wa wataala zai azabtar da ko azaba mai tsanani kenan ni manzo ne ina muku albishir da aljanna ina muku gargadi da wutan jahannam me ya kamata su yi ba sai su yi imani ba ina abu lahab sai ya ce Hari haza jama'atana tabbal laka sa'iral yawm abu lahab babban sani sai ya ce yanzu don wannan ne za ka tara mu sai ya zagi manzo sun ake cire da shi sun wannan to ne Allah ya saukar da tabbad yada da abin wa tabba ma a gana aghna anhu Da wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi jidi a hablu min masa aka saukar da wannan ayan wannan suran don a rama manzan sama wannan zakin saboda haka wani tala ya ce Allah ya halakar da hannayen Abu Lahab to Allah ya halakar da shi sai kuma yace wa tabba ya halakan ma al awwal du'a'un wa thani isbarun farkon addu'a ne na biyun kuma labari ma ake baro tabbad ya da abi lahabi Allah ya halakar da hannayen Abu Lahabi wa tabba ya halakan ma har an karba addu'an ya halaka ubangiji ta alace zai shiga wutar jahannama dukiyansa bata wata da shi ba da ƴaƴansa sai ya shiga wutar jahannama da shi da matarsa wanda take dauko kaya tana sawa a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wucewa da aka saukar da wannan ayan suna matarsa ummu jamil da aka saukar da wannan suran aka bayyanar da cewa sun halaka kuma za su shiga wuta shi da matarsa din sai sai masallaci tana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na su yana zaune shi da abubakar a masallaci amma da ta zo sai ta ga abubakar ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi sai ta ke tambaya abubakar ina abokinka ina abokinka ya zage mu ya ci an saukar masa qur'ani ya zage mu abubakar ya ce bai zage ku ba ina yake ta kasa ganin sa kuma suna zaune tare Allah ya kare shi gina yanzu dai tana da dakin kaba tana kiwa zan faɗi wani abu ba wanda isa hana ni in faɗa za ta zage shi a waka sai ta ce muzammaman kalaina wa dinuhu abaina wa amruhu asaina tana ta waka muzammaman kalaina wa dinuhu abaina wa amruhu asaina tana cewa muzammaman abun zargi ne kalaina muka ji wa dinuhu abaina ko mun ki addinin sa wa amruhu asaina mun saba umarnin nasa da duwatsu ba ta zo za ta bugi manzon sa za ta je fice da duwatsun ba ta ganshi shi kenan ta cewa kansa ta tafi yanzu wannan wa ta zaga anya manzo da sama ta zaga kuwa mun ci ta yi muzammaman alaina abun zargi abun aibantawa shi ko su ma muhammadin ne abun yabo ne shi ya sa maza za ke cewa bakare ce baka ga yadda Allah ya kare ni daga zagin quraishawa ba Ya subbuna muzammaman wa ana muhammadun in sun tashi zagi sai su zagi abun aibantawa ni kuma abun yabo ne ba sa iya faɗan muhammadan din su zage sai dai su zage muzammama muzammama kuma ba sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani mutum daban can suke zage ba shi Allah ne kuma ya kare shi wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga daga sharrin mutane so wannan manzon ubangi ta Allah ta masa fasda bima tumar ya bayyana da da'awansa bayan da ana yi a ana yin ta a hankali a hankali lokacin yayi so daga nan kuma faɗa ta fara gwagwarmaya aka fara har aka hijira aka tafi madina aka bar makka fasta bi ma tu'mar wasu sun ƙara mata fassara suka ce ma'ananta ka rarraba wato taron kafiran nan ka rarraba kalmominsu don fasda daga shukka ne daga tsaga abu ne asada shi ne tsaga abu ka tsaga su da sababin abin da aka umarce ka da shi na tauhidi wato ka kansu farin jam'ahum wa kalimatahum ka riba su ka riba taron nasu ka kawunan su da kalmar su ta wace hanya ta hanyar kira zuwa ga tauhidi da imani da Allah kafurai kansu ba yana hade bane akan me akan kafurci to da maza su ma ya zo ya kira zuwa ga imani ai duk wanda ya imani da shi yanzu ya rabu da wani kan kafurin ka kansu na rabuwa ana janye wannan ana janye wannan shi kenan kansu sai rabu sai zama waɗanda suke tare da su daɗin da suka imani su ne abokanin gabansu su sai na umar da hamza da sauransu ana haka kuma har aka je aka gwabza yaƙi a badar duk wanda ya imani yanzu ya tashi daga jama'ar abu jahal ya koma jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka dinga har aka zo aka gwabza yaƙi manzo sun hada zai kwace musu shugabancin gaba daya shugabanci kuma yana nusa makka ma aka kwace ta ba an kakkashe manyan su badar to kaga wannan raba kai ne kenan saboda haka kenan kwanakin ba na yi bayani a nan a karatu da muka yi na maganar sunna shi lokacin da ka zo za ka kira mutane zuwa ga tauhidi tsanza tauhidi na hakika irin wanda Allah ta'ala ya aiko manzala sama da shi ana kiran mutane zuwa ga sunnar manzala ta sama kana yakan shirka da bid'a to sai wani sai ya ce ai wannan wa'azin zai kawo rarraban kai zai kawo rarraban kai abin da ake so shine kai wa'azin da bid'a zai ji dadin sa dan sunna ma zai ji dadin sa a hada kai a tafi sai ce to ai irin wannan hadin kan Allah baya son sa dan da Allah yana son hadin kai akan barna da zai aiko annabawa ba domin annabawa sun raba kan al'umma kafin su yi nasara to idan idan idan idan ka zo kana wa'azi akan sunna yin sunnan manzala Allah to ga wannan ta da uba ne dukkanin su suna kan bidiya sai dan ya gane sunna sai ya bar aqidan babansa sai kai kenan ba kare ba kan kare ba kan ta da uba ba to yanzu wannan raba kansu din alheri ne ko shiri ne alheri ne alheri ne aka ke barna da su biyu ne suke cikin ƙasa yanzu kuma ɗaya ne ya rage yin ya yi tawaye so da haka wannan malami da ɗalibinsa ka ɓalle malamin ko ka ɓalle ɗalibin ba ci gaba ba to amma idan zuwa kai kana ɗan su kana ta lullube musu matsalolinsu ka musu gata ne ba ka musu gata ma to shi sa masu cewa wai wa'azi irin wa'azin masu da'awan sunna yana kara rabuwan kai to ai dama rabuwan kan ake so ai ba su gane ba ne ai idan kan bai rabu ba sai na za a gane gaskiyan sai ka riba ɗa da ubansa sai ka riba aboki da aboki ɗalibi da malaminsa kaga nan ne zai karbi don matukar yana tare da su ba zai karbi gaskiyawa har abada ba shi yasa zaka ga su yan bidiyan wanda suka tufa a cikin ta zaka ga duk ƴaƴan su in sun taso me suke zama so din ne a farko in sun taso akan bidiyan suke tasowa to har sai da'awan sunna ta shiga sai ta je ta tarwatsa gidan sai kaga matasan suna fahimtan sunna idan sun fahimta kuma sai kaga suna rabuwa da iyayen aqida sai ga suna rubuwa da su to suna suna gane gaskiya ne amma inda za a bar su a haka haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya so haɗin kan da yake akan gaskiya to shine haɗin kan da ba a son a riba shi kun haɗu akan tauhidi kun haɗuwa akan alqur'ani kun haɗu akan sunnan manzala ta sama to wannan kan kun haɗu kan musulunci wannan duk wanda yazo yake zai raba ku, to shedan ne duk da ba kuna nan akan gaskiya har manzon sama yace duk wanda yazo ya samu kanku a haɗe yazo zai raba ku ko yaƙe shi wato zai raba ku da addinin ku kenan amma in dai akan barna ne to gara ka je ka tarwatsa wannan taron ka je ka sa musu shakka sai ka wafto wasu daga cikin su suna fita sai kaga wannan ma ya bi wannan in da shi ma yana dan dari bi ya gane gaskiya amma yana dan tsoro tsoro sai ga dan uwansa ya balle shi ma sai kaga ya balle haka haka sai kaga al'umma sun shirya shi kuma wani yana cin amfanin wannan abun ne ba zai iya nunawa ba zai iya fitawa to shine wani suka ce ga ma tumar ma'ana sa kararraba kan hafuran nan tauhidi raba kansu da tauhidi domin dole wasu za su yi imani wasu ba su yi ba da za an samu waka shi kenan sun rabu shi kenan an samu wasu sun samu shirya Allah ya samu gane kala imamun nawai ya ce wa kala ta'ala Allah ta'ala ce an jaina lalini yin hauna a nisoyi mun tseratar da waɗanda suke hana munanan ayyuka wa kazanar lalini zalamu bi azabin ba'isin imakanu yafsukun sai muka kama wa kazna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci wato suka yi kafurci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun saboda fatikancin da suke yi mun tseratar da waɗanda suke hana munanan ayyuka mun kuma kama waɗanda suke munanan ayyukan da azaba mai tsanani saboda fasikanci da suke fasikanci shine sabawa Allah saboda sabawa Allah da suke ba wai zina suke yi ba to wannan kissa ce ta ashabul ashabu sabt wasu daga cikin banu Isra'ila wanda ubangiji ta Allah ya hana su su nan asabar wato kamun kifi ranan asabar to kuma suka je suna yi to sai Allah ta'ala ya jarrabe su mutanen alƙaryan aila sai Allah ya jarrabe su ranar asabar din kifayen suna zuwa sosai ga su a bayyane amma kuma an hana su ranar asaba. ranar ba ranar da ba ran asabar ba kuma sai ka zo ka nemi kifin karisa da kyar da kyar za ka samu wannan shine ibtilai Allah ya jarrabe ka kenan da za ka yi haƙuri a hakan kuma sai ka ga ubangiji ta ala ya ɗauke maka wannan jarrabawan, amma sai su ɗauki haƙuri kuma inda ubangiji ta ala ya ce واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ولو لا يثبتون لا تأتيهم كباس الآبار وأن القرية تعيلة وأن تكي قصد قوي وأن suke ta'addanci ranar asabar wato suke ketare umarnin ubangiji ta ala ranar asabar domin kifin ina zuwa musu ranar asabar a sarari gashi nan amma an hana su kama shi ranar da ba asabar ba kuma kifin baya zuwa to Allah ta la jarrabe su ne sai kazalika nabluhum bima kanu yafsu mun jarrabe su saboda fasikancin da suke wato shi ma wannan hana su kama kifi ran asabar din da sababin wani laifi da suka yi a bayan kamar yadda yahudawa aka hana su wato cin abin nan kitsan rafumi da sauransu saboda mai saboda wa bi zulmi min alladhina hadu haka kenan sun yi zalunci sun yi sabon Allah ne sai aka haramta musu tayyibat abubuwa masu daɗi sai aka ce an haramta musu shi idan ka saba Allah ta'ala sai Allah ya haramta maka abu na jin daɗi ko dai shari'a ta sauka ta haramta maka wannan abun ko kuma babu shari'a kamar irin yanzu saboda sabon Allah da kake yi to komin arzikinka komin wadatanka komin shugabancinka sai Allah komin iliminka sai Allah ya haramta maka jin daɗin Ga gashi kana da komai Allah ya mallaka maka amma baka jin daɗin abun Allah ya jarrabe ka kenan saboda sabon Allah da kake yi to su ma saboda sabon Allah sai aka hana su wato kama kamun kifi to da aka zo sai wasu suka balle sai suka kasu kashi uku mutane wannan Allah ba karewa wayannan sai suka je suna kama kifi ranar asabar wayannan kuma suna hanawa wayannan kuma sun yi shiru ba sa cewa komai to amma masu kamun kifi ranar asabar din ma wai suna yi wa Allah wayo ne ba ran asabar din suke cire kifin ma amma za su zo su naɗa tarko ranar juma'a ran asabar kifin ya zo sai shiga ranar ladi sai su zo su kwashe kimin kaga suka ce ai to ai mu ran asabar muka muka muka yi farautan ba ran asabar suka yi su ba ranar ladi ne juma'a su nada tarko ranar asabar ne kifi ya shiga su ranar ladi suka cire wasu na son su yi wa Allah wayo shi kuma ubangiji ta ba a masa wayo ba masa wayo shi yasa da ya haramta shi mushe a haramta a ci ya haramta kuma ka je ka shafa fatanka ko kai wani amfani da shi shikenan sai suka je masu wannan wayon ya ka samu wasu bayan Allah suke hana su suke ce musu bai kamata ku yi ba ubangiji ta ala ya hana Allah ta ala ya hana sura nan asaba ya hana kamun kifin nan ya ah, mu baran asabar ba ne ha to ba baran asabar ne kifa suka shiga tarkon ku ba kaga ran asabar ne kenan ko ka kama su ciro su daga kogin ne ba ran asabar ba amma kama kifin karfanin asabar ne don ran asabar ne ya shiga tarkon suka ce san su ba kama bane saboda taurin kai kuma sun sani to da aka yi haka sai wasu da wayanda ba sa hanawan kuma sai suka ce lima izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida dan me yasa za ku zo kuna mutane wa'azi mutane da Allah zai halakar da su ko musu azaba wanda take mai tsanani me zai me yasa kuke haka sai suka ce ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun mu muna haka ne don mu bada uzuri zuwa ga ubangiji Allah ta'ala hana idan mun hana mu mun fita kuma muna yin haka ko za su ji tsoron Allah su daina kama kifi ta me ya faru wayannan na na kamun kifi wayannan na hanawa wayannan sun yi shiru sai ubangiji ta'ala ce falamma nasu ma zukiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بئيس بما كانوا يفسقون آية da Imam Nawawi ya kawo mana yayin da suka mance da abun da aka gargade su da shi kaga nan ba mantuwa ba ne? Allah ba ka mutun da mantuwa mancewa ne an musu gargadi sai suka mance da gargadin shikenan ubangiji ta lalace sai muka tsiratar da masu hana a kama kifin abin da masu hana kamun kifin sai muka tsirkar da su su ne waɗanda ya hauna ani so sai muka kama waɗanda suke kamun kifin kuma da azaba mai tsanani saboda sabon allah da suke wani azaba ne mai tsanani aka kama su da shi shine an mai da su birrai da aladu falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi yayin da suka yi girman kai suka ki su dena abin da aka hana su sai Allah ta ya ce ku zama birrai sai suka zama biri to su din akwai manyan su akwai kananan su manyan su sun zama birrai kai kananan kai manyan kuma aka mai da su aladu suka zama aladu aladi to lokacin da wayannan suka hana aka ki hanuwa suka ki hanuwa so sun sa katanga tsakanin su da wayannan mutane domin su lalle sun gano ubangiji ta'ala zai halakar da su tunda suna kamun kifin nan sai suka sa katanga tsakanin su suka koma gefe to shikenan ko sai azaba sai ta sauka musu suna nan suna su sai suka ji shiru fa ba sa jin motsin yan uwansu mai da su eh, biri sai kukan biri kawai da alade sai suka hauro katangan suka ga gaba ɗayan su an mai da su dabbobi birrai da alade suka shigo ciki kai mutum wanda ba halakar ba za ka iya gane dan uwanka ba don ya zama biri amma su birran suna iya gane yan uwansu wai da aka mai da su birran suna iya gane yan uwansu sai mutum ya hango dan uwansa sai zo yana sun suna shi yana sun suna shi to nan ne zai gane dan uwansa ne fa sai ce to ba mun gaya muku ba mun hana mun hana mun hana ka mun hana ka amma tun da ka je kai gashi abin da ya faru da kai iya abin da za su iya gaya masa kenan ba su isa su dawo da shi ko mutum ba wanda yanzu ya son suna dan uwansa da ya hango dan uwansa zai gane zo da gudu yana son suna shi shi ko ba zai gane shi ba don ya zama biri to haka Allah ta'ala ya harkar da su to shin birran da muke da su yanzu asalin su wa'annan mutane ne ashabu sarti wanda aka mai da su biri su ne suka dinga haihuwa suka zama birrai irin na yanzu amsa shine a'a amsa shine a'a abdullahi bin abba zai ce ai Allah bai taba mai da mutane wata halitta wa face ya halakar da su ba za ta ale su ba ai ah, to kafin sun ba ran ne kafin sun akwai kila kawai da su biri kuma ko babu ma Allah zai iya halittan kuma birran kuma daban so ba wai nan mutane ba ne yasa masu cewa asalin biri mutum ne ai asalin mutum biri ne ko asalin biri mutum ne wannan ba gaskiya bane dabba ce wanda Allah ala halitta to anan ubangiji ta'ala a ƙur'ani ya ce ya tseratar da waɗanda suka hana suɗin kuma ya halakar da masu yin suɗin to ina labarin wanda ba su yi ba ba su hana ba ina labarin to Allah ta'ala bai faɗi labarin ba bai faɗi mai makomansu ba wasu malayan zuba ce su ma an haɗa su kawai an halakar da su su ma saboda mai saboda ba su hana ba, wata ko can? Za fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ka ji tsoron fitina ba iya wanda ya jawo ta za ta shafe shi suka ce ai hana mummunan aiki wajibi ne tun da ko ba su hana ba to su ma sun yi laifi an hada da su gaba daya wasu malaman suka ce a su ma an tsiratar da su an tsiratar da su wannan maganar kila ita za ta fi ninjaye an tsiratar da su to amma me yasa za a tsiratar da su na farko ba su aikata mummunan aikin ba wala ta taziru waziratun bizira ukhra ko da ba su hana ba hana mun hana laifinsa bai ta yin yin so in ba ai wancan laifin ya fi wannan girma sannan na biyu kuma sun yi fushi sun ce lima tizuna qauman qauman illahu muhlikuhum wa mu'azibuhum azaban shadida ku tare su mutane da Allah zai halakar za ku tsaya kuna bata lokacin ku kaga sun yi fushi akan akan aikin da suke sun yi fushi da su gaba daya to wannan fushin da suka bayyana ba sun ki abun a zuciyarsu ba to dama matakin nawa ne ko da hannunka ko da harshenka ko ka canja a zuciyanka duk abin ba nan ba shine matsala kaga tunda suka nuna fushin su cewa wallahi kuna ba ku kyale su Allah ya halakar da su shine ma'ana abin suka yi ku tsale su kai Allah ya halakar da su kawai to suka ce asai malai suka ce to tunda dai har suka nuna fushin su to Allah ta'ala ya tsiratar da su domin ba su yi ba kuma ba su yarda da aikin da ake yi ba amma da murna suke suna dariya sun yarda da abin da ake so ma sai Allah ta'ala ya hada da su ya halakar da su to kenan wannan ayan tana tsoratar da mu cewa idan ana munanan ayyuka kai kuma sai ya zamana wato kai shiru baka hana ba to bala'in da ya samu wayannan mutanen zai iya samun ka musamman in ka yarda da wannan don as-sukutu riban sun ce shiru yarda ne domin an kawo su a nan, an kawo wannan imam ya kawo wannan ayan anan zai nuna maka matsayin masu hana mummunan aikin su ba tsiratar da su su ba a shakka akan su ittifaka an yi ijimai akan wannan da kuma azaban da aka saukar wa masu aikata munanan ayyukan kaga su ma ittifaqan ba ba sabani to amma wanda suka yi shirun nan fa akwai shakkan an halakar da su ne ko kuma an tsiratar da su su ma to kaba da aka karka kuskura da zama cikin kashi na uku ana barna ko nan na kokarin hana kai kuma ka miƙe gaban ka kai shiru sai a kasa gane makomanka ko kuma abun ya zo sai ya hada da kai gaba ɗaya kawai Allah ya tsare mu yace wal ayatu fil babi kathiratun aya a wannan babin ayoyi a wannan babi na umarni da kikaki da hana mummuna aiki kathiratun suna da yawa sannan ma'lumatun masanannu ne imamu nawawi ya takaita mana akan wayannan aya ne amma ba haka ba kowal asri ka dauko ita ma za ta shiga cikin nan ayi innal insana fi husni alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi kaga wasici da gaskiya ba umarni da kikaki aiki ba da hana munanan ayyuka wato waso bi sauri ko wasici da hakuri umarni da kyakkyawan aiki so ayoyi da yawa za su iya shiga nan amma ya takaita tun da sanannun ayoyi ne ya ce wa amal ahadis amma hadisai to saura minti daya ina ganin bari mu tsaya mai mun shiga cikin hadisin ko bara mu bashi haƙƙin sa inda ya kamata ba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, malam ga tambayar da muke da su a yau kama haka mai tambaya ta farko yake cewa malam ina halaccin zuwa bikin daurin aure na kirista a coci idan suka gayyaci musulmi mun sha amsa wannan tambayan cewa baya halatta mutum ya je coci daurin aure domin ya kamata musulmi ya nisanci duk wani wuri inda ake tuhuma ko gidan giya ko coci bai kamata a ga musulmi a wajen ba zumuncin ya yi yawa da har za ka je kirki daurin aure na wani na wanda ke ba musulmi ba babu laifi ka masa murna ya yi aure ko wani wuri ku haɗu ko ka ka same shi ka masa jaje ko gaishe shi bai da lafiya kuma yadda da muka karanta mu zasu aje ya gaida bai hude bai da lafiya ko wani ta'aziyya amma ba tare da masa addu'an Allah ya gafarta masa bayan wanda ya rasu ba musulmi bane wannan ana iya yi amma ba abin da zai kai ka kuma har coci wanda ya ganka a coci ai ba kowa ne wanda in ya ganka a coci zai zai zai fassara cewa daurin aure ka je yi ko da ko ne ya ganka zai ce a ganka a coci ne kawai cewa daurin aure ka je yi sai kai bayani ko ba kowa ne zaka iya masa bayani sai na adina cewa iyyaka ma yasbiqu ila alqulubi karu wa in kana laka fihi uzrun wa rubba in nukran la tastati an tusmi'ahu uzra ka ka kai aikin da in an ga kana yi za a maka sa za a ji daɗi kuma ko da kana da uzuri san ba duk wanda ya ji labarin an san ka coci ne zai ji labarin kuma ɗaurin aure ne kai kawo wani sai ya ɗauka ka je rawa kida da rawa ne ko ka je wani addini su sai ya kamata wata ya nisan ta kansu da wannan na'am ah, wannan kuma bayan sallama yake cewa malam Allah subhanahu wa ta'ala na cewa bai haifa ba kuma ba a haife shi ba nakan ji wasu sukan cewa sukan kira Allah da Ubangiji to malam menene wannan gijin to ai Hausa ne dole ne sai ka gano me ma'anar gijin so da aka hanci Ubangiji kowa da yanda yake kira yake kowane yare da sunan Allah ko ba haka bane yanzu idan tura suna cewa Allah God sai ka je ka yi ta bincike ne me asalin sa ko tangale yana cewa yamba sai ka je ka yi bincike ko bulatan ya cewa jomirawo sai ka bincike mene kawai Allah ne ake nufi Bahaushe ya ce Ubangiji shikenan so ba sai ka binciko ba idan ko da a cikin an wawware shi zai ba da wata ma'ana daban zai yi kuma in a kalma ɗaya ne ya zama ma'ana daban zai ba don suna cewa an ta Allah da uba ai gijin wasu suka ce wai gunki ne suka kwakulo wasu suka ce wai ko sabon tsuntsu ne shi ne ake cewa gidi wasu su ce kaza kaza ai baban ai Allah ba uba bane to ai ba uban ake nufi ba tunda aka hada abun guda biyu shikenan ya tashi daga ma'anar abu guda ina ji na taba ku misali da koko da kosai koko wani abu ne da ake sha kosai kuma wani abu ne da ake ci bayan ka ce koko da kosai zai iya daukan wannan ma'anan so min koko da kosai kaga abu biyu ne kenan ina shan to amma idan ka je ka kasuwa layin yan kwano ka so min koko da kosai wannan kuma wani kwano ne sunansa koko da kosai kaga ba wani abun ce kwano ne za a je a siyo maka kaga ya tashi daga wacar ma'anan gaba daya so ko da sunan an rarraba shi ya bada wata ma'ana zai wa an haɗe shi kuma ya bada wata ma'anan daban wannan masu kakale ne wa'anda suke da karancin ilimi da karancin hausa ko ya sanin abin nan yare sai su dinga kakalo na ta ayin kai ka kai wa ma Allah shirka ka ce Allah yana da zaba ba gaskiya bane akwai ni ya taba zuwa tun shekara wajen goma sha da ya wuce ya zo har gida ya same ni wani dan hijira jikinsa na bari wai wai akan magana wai ya ji a wurin wa'azi na ce ubangiji Allah wai ya zan yi ce ubangiji ai na ce Allah uba ne kenan yana bari ya ce kalman da ubangiji ta Allah ce takadu samawatu ita wa na watan shakul abu wata khiru jibalu hatta an da aulin rahmani walada Allah ta ce sama ta kusa ta rushe kasa ta kurma zo su dittike da an ce Allah yana da ɗa kai kuma ka zo kana cewa Allah yana da ɗa da kuma ɓare-ɓaren sa na tsayar da shi da kafa ɗaya to ka gani wannan zafin kai ne tunda ka ji malamai na faɗa ai ba matsala ba ne tauhidin nan su za su koya maka shi In dai taɓa tauhidin ko malamai sunna tauhidin sunnan tauhidin nan za su abin nan su suke koya maka shi sai kaji suna faɗa ai bai taɓa tauhidin ka bane ba matsala bane ba amma kale ka kale kai kana son komai sai ka kakale wani abu kuma ilimin ka bai kai bai kai wannan abu gaba ɗaya wasu takardu ne guda biyu yake abin nan eh, muzakkira ne ba ba da ta tafai ba su ne kidan san gaba ɗayanta a kanta yake da halal da haramcinsa da akidunsa duk ya zo nuna min su wani balarabe ne ya su kowa da ƙasa ne shi kenan a kansu yake ne Ina nan yana abin da na ce to na tattamiya masa tamboyi da yawa akan bambancinsa da masu ta'addanci da boko haram ya ce su suna da bambanci suna da bambanci ya gaya min bambance su. na to me za ke zaune a cikin gari yan waka duk sun yi hijira sun tafi sun tafi bayan gari me yasa ka zaune a cikin a'a ah, wai shi ma wani abu ne zai koma ai zai koma abin nan bayan garin ai to irin wannan ne duk wanda ga yana zafi irin wannan in ba sa ba sai ka same shi da wata mummuna gini cewa tun musulmi ba musulmi ba ne, su ne kawai wanda suke musulmi. Allah kawai a wannan bayan sallama yake cewa malam shin kallon bidiyo na tarihin annabawa da ake yi ya halatta ne za a sa wani hoto a ce annabi ne bai halatta ba a samu wani dan wasan kwaikwayo sai a ce shine annabi Yusuf wani an ci mutuncin annabi yusu ko a ce ne annabi Muhammad sassama ko shi ne annabi Musa wannan ba daidai bane duka tobaran da yake nan annabi Musa ne yayi ta to ko za a yi wasan kwaikwayo ba za a yi akan annabawa ba wannan kuskure ne ba daidai bane saboda haka in dai irin wannan ne to karka kalle shi don duk lokacin da aka ambaci annabi Yusuf sai ka hararo wani dan wasan kwaikwayo kamar shi ne ana baka kisa annabi Musa sai ka hararo wani dan wasan kwaikwayo haka zai zo maka a zuciyanka shine annabi Musa kaga wasan kwaikwayo kallon wannan fina-finan sun maka illa so in ma za a yi shi na ilmantarwa to kar a faɗi kar a fito da annabawa kan kwata-kwata wannan taɓa gani na hijira babu abubakar babu babu da sama babu abubakar kuma ma kawai za a zo a gunar da su ne ba komi a kansu to kaga wannan sun ɗan yi takatsantsan a ciki to amma galibin kuma fina-finan nan da ake na wasu tarihi sai ka samu akwai ƙari a ciki don ka je ka karanta littafin sai kaga sun ƙara wasu abubuwa ƙarin gishiri wanda babu a wancan a wancan tarihi so saboda haka ba wajen abin da ka gani irin wannan shi nan haka tarihin yake ba ba gaskiya wani a wannan yake cewa malam akwai wasu mutane da ke cewa malaman suna sukan yi wa'azi su ce iyayen wasu annabawa na wuta malam ina bukatan karin bayani akan wannan je ka tambaye su wayanda suka faɗa din da ni baka tawaji a baki na ba nan. Ah, da ƙarshe sai waɗanda ke bukata addu'a da kuma shi ciyaman dinmu alhaji damuna da ya koma asibiti a yanzu muna fata yan uwa za sanya cikin addu'a yau Allah biya musu bukatun su alkhairi masu addu'ari alai damuna Allah ba shi lafiya da sauran dukkan marasa lafiyar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين